Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel Ta ta koyon kwamfuta da Hausa. Idan kai sabon zuwa yanzu Allah ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ta hakan zai taimaka mana domin su kosa sabbin videos. Yau insha Allah za mu bayani ne akan ChatGPT. ChatGPT wani sabon AI ne artificial intelligence wanda zai baka dama ka tambayi ko me kake so kuma ya baka amsa direct ba tare da ka shiga wani website ko waya ba direct zai baka amsa ne kamar yadda ka tambayi dan wanka mutum. kuma sannan zan yi bayani in details tare da ba da examples da kala kala komai da komai a cikin wannan bidiyon insha Allah ko dai wanda bai subscribe ba da Allah ya subscribe domin ta haka ne za mu dama sako wasu ƙarin bidiyos irin waɗannan masu muhimmanci a gare ku mun gode da fari za ka shiga browser ka za ka je don search ba sai ka rubuta open ai chat open ai chat shine zai ga direct wurin open AI chat shi da ka danna gashi nan zaka shiga link din farko gashi nan chat open AI chat GPT yawwa shi da ka danna ka shiga na farko gashi nan yawwa in ka danna gashi nan yawwa idan kai sabon zuwa ne zaka danna sign up idan kai kana da shi already zaka danna log in amma duk kusan step ɗin ɗaya ne saboda haka ni bari danna log in gashi nan zan danna log yanzu idan ka danna log in zaka jira ya buɗe ma yawwa da ya buɗe ma zai baka dama maki gashi nan zaka yi sa email da password ka shiga ko ka je da google account ɗinka ko microsoft account misali ni zan je da google gashi na danna google account dan zabi email da nake so na da shi dan da zaɓi email ɗin zan shiga kana shiga direct zai da kai inda zaka fara rubutu wancan nan kawai da na gaya muku free ne kyauta ne kuma no limit ko da yaushe zaka iya shiga ka je kai abin da zaka yi gashi ne idan ka shiga zai ka dan kamar bayanansa to nan shine wajen chat gpt a nan zaka tambayi komai da komai gashi wajen tafkwanan na sama da chat din da kai communicating da shi da za ka gansa a nan layin gashi nan duk abubuwa da ta tambaye shi za ka yi za ka gansu sannan shi kuma wajen kasan nan da ka rubuta send message to a nan za ka rubuta tambayar da yake so ka mai yawwa gashi nan misali bari mu fara rubuta da tambayar shi misali wace thermodynamics a karatun physics ne dan in tabbatar muku da yanayin wannan ɗinsu kuma kana tambayar shi gashi nan in sakan gashi nan abu yana ta baka bayanai kuma ko littafi ka je ka buɗe abin da za ka gani kenan kuma zai baka shi cikin in sakan ba wani wai sai ka biya kaza ko sai ka tura an turo ma da waye cikin kana tambaya za a baka amsa baka da damuwa gashi na ya gama ta yanzu baran tambaye shi history of Kano domin ba lallai idan lami ya ko abin karatu da yi tun da akwai littafi kaza kaza gashi na na ce in 500 words saboda ba na da yawa da yawa gashi na yana rubuta shaf shaf Kano ACCT ina e nigeria kaza kaza kuma shi wannan abin daɗin sa zaka iya translation ɗin abu ma'ana ka fassara misali wani rubutu da yama ko kuma rubutu da ba bashi zuwa wani yaren daban gashi ne duwar ga rubuta na kanan nan tambaye shi ya fassara mu misali da Hausa amma shi direct translation ke tun da ba Numar mutum da zai ma ba ba numar bahaushe ba ne ba shi kawai zai faffasara ma ne amma numal za ka fuskanta. mashin translate the above text into Hausa. Da turanci ake ba shi command. Yau gashi nan za ga gashi nan. Kano shahararren ƙasar Najeriya ne wanda ke da bayanai da kuma tarihi mai kama da kyau cewa zuwa lokacin kan ja masa inda mutum ba nawar bahaushe ne sosai ba zai gane ba amma dai numar da zai fassara ma zuwa yan hausa din gashi nan bari in tsayar da shi mu je mu ci gaba da yin wani abu ba bayan shafa sara gaba da ma ka yi jira sai ja karshe din yawa na tsayar da shi sannan sannan kuma sai harkan mas mathematics za ka yi tambayar shi za ka yi ba shi simple calculation kuma complex in da ka yi rubuta shi daga keyboard ɗinka to inda ka ba shi zai ma bayani kuma gashi nan na ba shi 2 times 5 ya ce 10 gashi nan wannan times guda biyu yana nufin power kenan rise the power misali 2 times 2 times 2 haka as biyar talatin da biyu kenan gashi nan ma zai ma bayani da me da me take nufi misali sannan ma in ka sa normal power din wanda za ganci haka a sama misali ka sa zai maka bayanin me take nufi amma sannan kuma wani wani hanya aka bi wajen yin wannan lissafin gashi nan na rubuta in mathematics in the kaza symbol after used to represent exponential gashi nan 32 misali kuma gashi nan zan bashi mai abubuwa da waye da waye har sai ya gaya wa tsarin wani tsari aka bi irin su cold board mask ne ko waye gashi nan zai amfani da paid mask gashi nan zai tun daga step step step step zai kawo ka hakkar shi sannan kuma ka zama maka da final amsa ansa yawwa gashi nan barin ƙara bashi wani ɗaya mu gani yawa gashi nan ina rubuta gashi nan na sai mai sai ma bayani sannan kuma zai maka step step step step har ƙarshe gashi nan zai maka bayani da wanne tsari za a bi gashi nan paid masu ne sannan zai fara tun daga farko gashi nan zai na maka gashi nan final answer gashi nan kowanne masu kana bashi in sakan zai ba baka amsa kuma har bayani saboda ka je an ce ka je ka yi kaza kawai ka je ka nemi amsa a ce ya kai to gashi nan zai ma gaya maka har tsarin da aka bi sannan kuma sai abu na gaba da za mu tattauna shine harkar coding harkar programmers kenan a harkar youtube kai gashi nan harkar YouTube gashin na ce rubuta min description na channel wacce take harkar irin shirin fina-finai channel din shirin fina-finai ya rubuta min description gashin na ba kana tambaye shi ba abu zai rubuta ma wanda misali yanzu in kai za ka tsaya ka tsara ka rubuta shi ka minti na amma shi kana tambaye sa cikin sauƙi zai gama gashi nan bari ba shi wani abu gashi nan tagline irin kamar takin kamfani misali gashi na ce rubuta mun irin na buɗe kamfanin sayar da ya rubuta mun ta taken shi gashi nan har ya rubuta upgrade your world with our funds gashi na ya rubuta gashi na ƙara shi ya rubuta mun tagline na baby care product irin kamar wani mai ne kaka na yara kowai yi gashi nan ya rubuta mun sai nuna da tambaye shi ya bani irin wannan na baby care product tagline ya ƙara mun kamar guda goma irin irin irin wanda zan mai biyan zaɓa daga ciki ko amfani da su gaba ki daya Question give me 10, 10 example of the above answer. Question ya rubuta masu guda goma duka kusan duka suna da farin da na baby care product wannan tagline ma'ana kamar a eh, tagline din sannan kuma sai ba tuna coding programmers kina su ma wannan abu zai taimaka musu mutuƙa gashi na tambayin ya bani html abu code gashi nan zai rubuta min html code direct na tambaye shi har code na rubuta kuma in sakan kuma na gaya muku ba limit kun gare a gaban ku ake yin komai ba wani tambayar kuɗi ko waye kana zuwa direct to gashi nan ma kuma sannan zai maka bayanin wannan code ɗin da ya rubuta ma a sama da me da me yake nufi gashi tun da farko wannan head tag body ul waye waye gashi nan ma taurarin wurin rubuta min complex irin python abu Asia. Asia. Baru utama itu Python project. Misalnya dia baru utama project dalam Python dia dia redeem in PDF ini lah. Asia dia baru utama. Let me Python program that can open my PDF. ashe kana rubuta za ka kawai ya rubuta ma ɗin da amfani da shi don buɗe pdf ta hanyar amfani da python programming language sannan kuma yanzu yanzu wannan amma na wadan kadan nashi yanzu na wadan dan kadan nashi to ba normal application bane kan ba sama sun kai wace ba amma yanzu in ƙara tambaye shi mai da shi normal a cikin ta UI ta yanda zai in ka bude shi normal da kamar software normal application kenan amma na computer gashi nan nan ya gama bayanin kuɗin da ya rubuta a sama sannan na wurin tambaye shi ya mai da shi tikin ta UI misali wannan akwai da yadda yanayin wahala a ko mai wannan chat GPT da zai iya ma shi cikin kankanin lokaci gashi nan gashi nan na ce min gabo Python code in tikin ta UI ta yanda ya mai da shi ya tashi a tikin ta da komai da komai gashi nan kod din saman ne amma kuma yanda an sa shi a cikin kamar frame wanda number in ka danna zai dawo kamar number software za ka shiga da waye da waye da komai da komai yanzu yawanci masu yin coding da yawa masu na amfani da shi gashi nan yana rubuta komai da komai har da buttons da wane ne da wane ne komai da komai zai rubuta gashi nan har da commenting waya me yake nufi a ƙasa sannan kuma bayan ya gama rubuta kuma zai maka bayanin kuma duk wani abubuwa da ya amfani da su a ciki da tsarin da aka yi saboda kan mai biko a sanin aka baka ka je kai ka ce gashi a ce aka ga ya aka kai kai kuma ka zo ka sa bayani to har bayanin zai yi maka gashi nan na yi kwafin sa na shigo ɗaya daga cikin wannan zan yi pasting ɗinsa ta yanzu na inda wannan compiler ce ina zanna compiler za ku ga normally ya fito ya zama kawai za iya shiga a buɗe abu a yi amfani da shi shi nan ga kwaɗin nan a shi nan ga bayan da ya gama yi nan wani tunda abubuwan da ka tambaye shi ne